podcast pré Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe bakwai kenan agogon Tiyo da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International kai tsaye kan mita 22 gajeren zango. Michael Kudison. masu sauraro barkanmu da sake saduwa cikin shirinmu na hantsi ga kanun labaran duniya zamu mu ji cewa dakarun najeriya sun kashe 'yan ta'adda sama da 200 a watan fabrairun da ya gabata kana suka ceto sama da mutane 300 da aka yi garkuwa da su mayakan da ke taimakawa sojin sudan a yakin da suke da rsf sun ce sun kama dimbin makamai da aka yi niyyar kaiwa dakarun daukin gaggawa da ke yi wa gwamnati turjiya jagororin kasashen turai sun ce za su taimaka shugaban ukraine volodymyr zelensky biyo bayan fito na fito da suka da donald trump na amurka a washington to ga labaran kamar yadda suke ma'aikatar tsaron najeriya ta ce dakaranta sun kashe 'yan ta'adda 217 kana suka kama 574 a cikin watan fabrairu da ya gabata daraktan yada labaran ma'aikatar tsaron janar marcus kange ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar a abuja kan ayyukan da dakarun kasar ke gudanarwa a faɗin kasar kange ya kuma bayyana cewa dakarun sun ceto mutane 320 da aka yi garkuwa da su a yayin da mayakan boko haram da iswap kimanin 152 suka mika wuya da su da iyalansu yayin da al'ummar musulmi ke fara azumin watan ramadan a fadin duniya firaministan jamhuriyar nijar ali muhammad lamin zain ya bukaci musulmi a fadin kasar su rungumi akidar yan uwantaka da yafiya kana ya jinjina musu a game da karfin halin da suka nuna duk da matsalolin tsaro da na tattalin arziki da suka addabi sassan kasar zain ya gabatar da jawabi ga al'ummar kasar ne jim kaɗan bayan sanarwar ganin jinjirin watan ramadan a garuruwan difa da zindar a jiya juma'a lamarin da ke alamta fara azumin a wannan rana ta asabar bayan shafe kwanaki da dama a kasar aikin tawagar kungiyar ecowas da aka aiki kasar gini bisau ya kare ba tare da wani ci gaba ba kungiyar ta aiki da wata tawaga mai karfi da ta kunshi masana da kwararru akan harkar zaɓe da kuma lado don lalubo da zuman lalubo mafita a game da rikicin kasar da ke yammacin nahiyar afirka amma lamarin ya citira gini bisau ta fara shiga cikin yanayi na rikicin siyasa ne bayan da shugaba ali sissoko impalo ya tsawaita lokacin gudanar da zaɓe bayan da wa'adinsa ya ƙare a wannan wata na fabrairu mayakan da ke taimakawa dakarun sudan sun yi kirarin kwace tarin makamai da aka yi niyyar shiga kasar da su don baiwa dakarun rsf a arewacin dafur sai dai rundunar rsf ta musanta cewa an kama wani ayari nata da makamai tana mai bayyana wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa babu gaskiya a cikin batun har yanzu dai babu wani sakamako a kokarin da aka yi na tantance sahihancin ikirarin na mayakan sa kai da suka kunshi tsaffin 'yan tawaye da waɗanda suka ɗauki makamai a da senegal ta ce za ta gurfanar da tsohon shugaban kasar makisal gaban kuliya bayan da ofishin binciken kuɗi ya gano wasu matsaloli akan yadda aka tafiyar da harkokin da suka shafi kuɗi na ƙasa a lokacin mulkinsa kamar yadda wani kakakin gwamnatin ƙasar ya bayyana a jiya juma'a ana zargin gwamnatin sal da tafiyar da bai tulmalin ƙasar ta hanyar da bai dace ba bayan da wani kwamiti mai zaman kansa wanda ya gudanar da bincike ya gabatar da rahotonsa sal wanda tun bayan da ya sauka daga mukaminsa yana zaune a ƙasar maroko ya yi watsi da zargin ya yi kwanciyar magirbi akan dukiyar al'umma yana mai bayyana hakan a matsayin bita da kullun siyasa ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international jagororin kasashen yammacin turai sun sha alwashin baiwa shugaba volodymyr zelensky na ukraine goyon baya biyu bayan musayar zafafan kalamai da suka yi da shugaba donald trump na amurka da mataimakinsa jd vance a jiya juma'a zelensky ya ziyarci amurka ne domin rattaba hannu akan yarjejeniyar haƙar ma'adinai wadda za ta kai ga kawo ƙarshen yakin da ƙasar ke gwabzawa da rasha amma sai suka kore da musayar kalamai zafafa sakamakon neman tabbacin tsaro da ya yi daga amurka gabanin ƙulla yarjejeniyar ya yi ganawa yayin ganawa da manema labarai bayan tattaunawar sirri da shugabannin biyu suka yi an samu tare jijiyoyin wuya da kuma mahawara mai zafi tsakanin shugabannin dangane da kawo ƙarshen yakin fadar vatican ta ce shugaban mabiya mazhabar katolika faforoma francis wanda ke kwanciya asibiti sakamakon fama da cutar limoniya ya fuskanci matsalar numfashi a jiya juma'a wadda ta sanya shi harasuwa amma an magance lamarin bayan da aka bashi iskar oxygen wannan na zuwa ne sa'o'i bayan da wata majiya a vatican din ta ce fafaroma mai shekaru 88 baya cikin hatsari bayan ci gaba da aka samu wajen magani da ake masa musulmi a saudiya da akasarin kasashen da ke karkashin mulkin masu akidar sunni a kasashen gabas ta tsakiya sun tashi da azumi a wannan asabar to sai dai akasarin kasashe mabiya mazabar shiya da watan kamar iran da iraq sai a gobe lahadi za a tashi da azumi kamar yadda mahukunta suka bayyana labaran sun